A shirinmu na mata, a yau muna tare da wata matashiya, Firdausi Ibrahim Musa, ta kuma ba mu labarinta. Na yi nursery a Al-Isan, nursery and primary school a Abuja. Sai na zo na yi primary school a Premier International School a Abuja Shima, sai na zo na yi New Horizons College a Mina, Niger State. Sai na zo na university a Likma University a Ilorin Kwara State kenan. kin ga kammala? Eh na gama university yanzu a haka ina NYSC a Kano. To wani kwas ke karanta a jami'a? Na yi political science and conflict resolution. Abin da kike ra'ayi kenan dama? Eh Allah ya san na so in yi law. amma dai ta Allah dai da ikon science dai na samu na yi dai political science ya aka yi biki samu law din ba na samu admission a ABU Zaria na samu shari'a law amma dai na so civil law kuma ban samu ba sai na ce ba zan iya yin shari'a law ba sai dai civil law sai kawai na je ma political science daman shi ma kin riga kin samu ne ko eh, sai da kika sake nema na samu it was a choice between shari'a law ko political science sai yanzu da kika in kika kammala bautar kasa wani irin aiki kike sha'awan yi Allah ya san my plant is in fara koyarwa a uh, kan government in a school amma dai ki zama malama makaranta zama malama and the reason why i want to become a teacher is don in samu time ma ina yin business business wani irin business business ko ina yin abubuwa da yawa ina ina yin liquid soap ina yin su shampoo yawanci ma savenia savenia kamar kyauta da ake bayarwa eh savenia yawanci na biki zan na um, yawanci ana son different colors na liquid soap saboda ya yi kyau a an samu baki sai ana ba su souvenirs suna yawanci depends on bottle din da kike so da kan kike ko ko sarowa kike yi a da kaina nake hada ina samu zan je kasuwa in saro in sayo chemicals din sai in yi hada a yanzu haka ma kina yi a yanzu haka ma ina yi ina yin daddaye kuma yawanci amma dai na fi so in yi na souvenirs to ina kika koyi wannan sana'a ba ba wai zama ne aka koya mun ba ni ma kawai i just picked na yi picking interest ne sai na je inda ake sayar da chemicals din kawai sai na tambaye su ya ake yi da naga ana yin cin riba a kansa sai na samu na koya da su air fresh nama. To ki ce ke kana ce. <laughs> Kina karatu kina sana'a ko ko sai yanzu da ke kammala karatun ne kike kike ah. hada sana'a da botar kasa A ah, ina karatu da nake university ina sayar da su coconut oil, su man kwakwa da man zaitun saboda tunda an lura suna da kyau sosai ma jiki da kuma gashi tunda na dauka na dauka students kun san abu da students sun ga abu mai kyau dole su saya. To ya kika haɗa karatu da sana'a? It was not hard tunda tuna sana'a yana da daɗi lokacin karatu in yi karatu tuna ba kullum bane ake karatu. To wani kira gare ki ga 'yan uwanki mata musamman matasa. Ka samu su yi ƙoƙari su yi karatunsu amma dai sana'a nan yana da kyau don koma wanda bata yi karatu ba za ta iya samu ta yi sana'a ta yi sana'a zai fi mata rufin asiri. To madalla malama Firdausi sai dai mu ce Allah ya ida nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.